Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta biya tallafin man fetur ne na watanni shidan farko a shekara ta 2022. hukumar ƙididdiga a najeriya ta ce a shekara ta 2022 za a shiga matsin rayuwa a bangaren abinci sanadin rashin wadataccen noma da ba a yi ba a bana 'yan sanda sun kwato na'ura mai kwakwalwa da dama a abuja tare da kama wasu da ake zargi da satar motoci 'yan bindiga sun hallaka masallata goma sha takwas yayin da suke tsaka da sallar asuba kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran yau talata 19 ga watan Rabiu awwal shekara ta 1443 bayan hijira. Wanda ya daidai da 26 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ci gaba da biyan kuɗin tallafin man fetur ne zuwa watanni shidan farko na shekara ta 2022. ministar kasafi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmad ce ta bayyana haka a yayin wani taro da aka gudanar a abuja ta ce gwamnatin kasar ta kammala shirin ci gaba da biyan tallafin man fetur har zuwa watanni shidan farkon shekarar 2022 sai dai gwamnatin ta ce za ta duba yiwuwar biyan tallafin man fetur din bayan watanni shidan a nan gaba tuntuni dai wasu daga cikin gwamnonin najeriya ke roƙon gwamnatin najeriya da ta cire tallafin man fetur din baki ɗaya a baya an share raɗe raɗin cire tallafin wanda gwamnatin ta ce akwai batun hakan amma ba za ta yi gaggawar ɗaukar matakin hakan a nan kusa ba akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayuwarsu a yayin da aka sace mutane goma a sakamakon sabon harin 'yan bindiga da suka kai wa masallata a jihar neja 'yan bindigan sun shiga ƙauyen maza kuka da ke karamar hukumar mashegu sannan suka kashe mutanen kuma akwai wasu ashirin da suka jikkata. maharan sun buɗewa masallatan wuta a safiyar jiya litinin a yayin da suke tsaka da sallar asuba rahotanni sun nuna cewar 'yan bindiga sun shiga garin ne akan babura dauke da muggan makamai kuma suka buɗewa masallatan wuta har lokacin da muke kammala wannan labari ba mu ji daga bangaren 'yan sanda akan harin da aka kai ba mun tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar wasiyo a bayo sai ya ce mu bashi lokaci zai bincika kuma har lokacin da muke kammala labarin ba mu ji daga gare shi ba rundunar 'yan sandan jihar edo ta kama wani matashi mai shekaru 21 a duniya bisa zargin barazanar sace sarkin hausawa a garin an kama yakubu idris a kano bayan an bi diddiginsa kuma da kuma wato da kuma wajen da ya buya sarkin hausawa alhaji badamasi sale ne ya kai korafi zuwa ga hukumar 'yan sanda a jihar kan barazanar yin garkuwa da shi ya ce wani na kiransa tare da cewar shi guda ne cikin masu garkuwa da mutane a dajin birnin gwari da ke kaduna kuma za su yi garkuwa da shi matashin ya buƙaci a bashi naira miliyan guda don fallasa yadda za a sace shi kuma daga bisani aka daidaita akan kuɗi naira dubu ɗari bayan tura kudin ta asusun ajiya na banki ne aka bi diddigin matashin tare da kama shi kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar bello contox ya tabbatar a halin yanzu dai rundunar na ci gaba da gudanar da bincike kuma har ta gano cewar wanda ake zargin ya taɓa yin barazanar sace sarkin lokacin yana benin babban birnin jihar Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira aiko aiko da sako ko kuma ba mu labarin abin da yake faruwa a unguwannin ku ko yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako a kan lamba shida Kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, a Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. ko ku karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sunana Ibrahim Bala. Sunana Abubakar Mutula Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'umma jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa. Ta fara yin rijistar ka yin zaɓe na dindindin. Wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci. Wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar Kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe. Maza ya hanzarta domin mallakar nasa. Kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin. ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin cika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin ka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec rashin jihar kano to madalla da labarkan da dawowa hukumar ƙididdiga a najeriya nbs ta sanar da cewar a shekara ta 2022 akwai yiwuwar fuskantar karancin abinci a najeriya hukumar ta bayyana haka ne bayan gudanar da wani bincike da ta yi har ta gano cewar an samu karancin yin noma a bana hukumar ta ce kayan abinci a ƙasar za su yi matuƙar tsada a sanadin karancin sa nan da shekara ta 2022 hukumar ta ce ƙididdigar da ta yi a watan satumba ya nuna mata cewar wato kayan abincin na hauhawa musamman wanda ake amfani da shi yau da kullum daga cikin kayan abincin da suka ƙara farashi akwai shinkafa gari tumatir da sauran kayan amfani hukumar ta ce kayan abincin na iya ƙara yin tsada a nan gaba sanadin ƙarancin noman da aka fuskanta a bana musamman a sassa daban-daban na najeriya al'umma na kokawa a kan yadda kayan abinci ke ƙara tsada duk da cewa wasu na kallon yanayin kaka ta fara zuwa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kashe mutane shida tare da yin garkuwa da wasu da dama a jihar katsina 'yan bindigan sun afka ƙauyen samanja da ke karamar hukumar faskari a ranar lahadin da ta gabata sannan suka kashe mutanen maharan sun shiga ƙauyen ne da yammacin ranar sannan suka afka musu rahotanni sun tabbatar da cewar maharan sun sace mutanen ne da dama a yayin da suka kai harin babu labarin halin da mutanen da aka sace suke ciki bayan da 'yan bindigan suka ɗauke su jihar katsina na daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka matsa da kai hare-hare wanda har ta kai yanzu aka gaza dakile matsalar gwamnatin jihar ta ɗauki matakai daban-daban domin ganin an shawo kan lamarin sanadin yawan kashe-kashen da ake fuskanta a jihar rundunar 'yan sanda a babban birnin tarayya abuja ta yi nasarar kubutar da na'ura mai kwakwalwa guda 75 waɗanda aka sace kwamishinan 'yan sandan jihar sunday babaji ne ya sanar da haka a wata sanarwa da iftar haka kuma akwai wasu motoci da rundunar ta kwato daga hannun 'yan fashi da kuma waɗanda aka sace a wajen ajiye motoci. haka kuma a cikin mutanen da aka kama akwai wasu da ake zargi da kwacen motoci a babban birnin tarayya abuja akwai makamai daban-daban da aka kama daga hannun wasu daga cikin masu kwacen motocin kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana wato kamar yadda kwamishinan 'yan sandan abuja ya bayyana daga binciken da aka gudanar akan masu laifin wasu sun bayyana cewar suna amfani da mukullai wajen buɗe motocin da aka ajiye Kuma kwamishinan ya bayyana cewar za su ci gaba da gudanar da bincike kan waɗanda aka kama kuma za a gurfanar da su a gaban kotu domin yanke musu hukunci duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarai na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin abokanan aiki sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa sai anjima